Uncle ƙarfafa wa 'yan jarida gwiwa kan su jajirce wajen gudanar da aikinsu ba tare da fargaba ba. A wani taron lacca da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Filato ta gudanar don tunawa da wasu 'ya'yanta takwas da suka rasu yayin gudanar da aiki shekaru goma da suka gabata, wanda ya gabatar da kasida a wurin taron kuma babban darakta a gidauniyar horar da ayyukan masana'antu ta ƙasa Joseph Ari ya ce 'yan jarida na faɗawa haɗura da dama yayin da suke gudanar da aikinsu na faɗakar da jama'a. Aiki na ɗan jarida yana da hasari kwarai da gaskiya idan aikin ɗan jarida ya ci gaba kasa ma za ta samu karuwa za ta samu cin gaba domin idan aiki masu aikin jarida sun kafu abubuwa za su tafi nasiha kuma duk lumana za a samu na gargaɗe su kada su koma baya kada su ji tsoro su fita su yi aikin nan da zuciya ɗaya kada kuma su nima cin hanci ko da shike aikin nasu akwai matsaloli da yawa na wanda za su yi kiyayya su nuna cewa ba su son su domin suna faɗan gaskiya suna tona masu asiri. Shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Filato Yakubu Tadi ya ce kungiyar ta shirya wani tsari na tantance jebin 'yan jarida don tsaftace aikin jarida a Najeriya. mun san akwai hasari a aikin mu amma bai kamata mu dinga jin tsoro cewa wani abu zai faru ba mutuwa dole ne amma dole mu martaba ma wanda sun yi aiki da kuke yi domin tattara hankalin su 'yan jarida yadda za su yi aikin su da gaskiya yanzu an fara wani tantancewa daga can national secretariat wato ana son a san asalin 'yan jarida kuma a kowane jiha za a sanar ma mutane cewa ga masu aikin jarida kuma in ka je aiki in baka da wannan license daga wannan national secretariat kai ba member ba ina sake tawa cewa dukkan mu yan jarida ya kamata mu tashi sai mu ga cewa mun taimaki al'umma ba 'yan Najeriya kawai ba so dole mu dinga duba yadda za mu yi gyara mu samu zaman lafiya a duniya mu yi aiki yadda mutanen duniya gaba ɗaya za su samu rayuwa mai daɗi ta hanyar aikin mu. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Muhammad Nazif ya ce gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa yana da matuƙar muhimmanci wajen inganta dimokuraɗiyya gwamnati a kan wannan lamari shine da farko dai tana jazantawa 'yan jarida da iyalan waɗanda suka rasu kuma tana da mutukar son tafiya tare da 'yan jarida domin a gwamnatance duk abin da ake yi idan al'umma ba ta sanin abin da ake yi ba yadda za a yi su yaba abin da ake yi kuma duk lokacin da aka ce 'yan jarida ba sa yada labarin abin da yake gudana Da dole ne za a samu wata kafa wanda za a yada labarai wanda ba na gaskiya ba wanda kuma daga ƙarshe zai iya haifar da mummunan abu. Mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Samba Haruna wanda galadiman wasai Alhaji Mustapha Umar ya wakilta ya shawarci 'yan jarida da su rika tantance labari kafin su watsa. Mu kamar sarakuna muna godiya saboda su ne suna taimakawa wurin yaɗa manufa da kuma ayyuka na gwamnati a yaushe don aka samu nasara in aka bayyana aka kuma wayar da kai na al'umma a tukula da talakawa a can kasa. so a matsayin ku sarakuna ne kuke ganin kamar kurakuran da suke yi wanda ya kamata su gyara. So da yawa idan suka ba da labarin da gurɓace sai wanda ba shi kan hanya yakan hargiza kasa yakan hargiza rayuwa kuma yakan sa fitina. So nan shine mukan cire cewa su tantance labarai su faɗi labari na gaskiya kuma ba tare da tsoro ba ko ko son zuciya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.